Al'ummar yankin macen da aka samu da cutar coronavirus a jihar Plateau sun yi barazanar ɗaukan matakin kotu in har gwamnati bata ba su cikakken bayani kan yadda sakamakon binciken ya karaɗe kafofin yada labarai da na sada zumunta na zamani ba. Shugaban matasan yankin a nan cikin garin Jos Muhammad Shugaba ya ce duk da goyon baya da suka ba gwamnati na ganin an gudanar da binciken yarinyar ya bayyana takaicinsu na rashin sanar da iyalanta sakamakon binciken sai kawai suka ga sunanta na yawo a kafafen sada zumunta na zamani. Kenan ba ku yarda da wato sakamakon da aka samu ba kenan? Eh to in kin duba abubuwan da ya biyu a bayansa shi ya sa ya ba mu shakku a sakamakon da aka samu a matsayin al'umma bai ba kyauta mana ba dan kana fito ka ce ke daga wannan anguwan ne zaka ga ana gudun mutanen mu wasu za ta tsaya ma da dauke mutane za ta an ka ce ke dan anguwa kaza ne shikenan zaka ga ma ma ko sun ya jaye ta abin shi ko kuma mutane suna cikin shi su fita kamar nan mun jawo hankalin gwamnati in ba su iya yin wani abu a kai ba za mu iya tafiya kotu na tuntubi kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Mr Dan Manjan wanda ya shaida mun cewa tuni gwamnatin jihar jihar Plateau ta ɗauki matakin tuhumar waɗanda ke da alhakin adana sakamakon. Waɗanda ya riga ba su eh, takarda wanda bature yake kira kwari takardar tambaya su ba da nasu bayani iya abin da suka sani a kai a yi hakuri a halin da ake ciki kuwa waɗanda aka keɓe a sansanin da ake keɓe al'umma don sanin ko sun harbu da cutar coronavirus ko babu sun koka kan yanayin rashin abinci a sansanin mutum da aka kamu ba gwaji ga jama'a ga mata muna tare da su yanzu aka kwana na biyar a nan tun da aka kai ku me aka yi muku tun da aka kai mu dai ba wani abin da ni haka haka ne nake zargi tattewa da arziki ba wani shan ruwa Amma misali kun kai mutane nawa? Mata za su kai kamar ɗari biyu haka, maza kuma wani mu kai ɗari uku. Akwai yara, akwai mata masu ciki, akwai masu ciwon shiga, akwai masu iskokai, babu kulawa, wallahi abincin da muke ci a nan ko daba in an bashi da zai ci ba. An zo an haɗa mu waje da ba ci ne mu yadda ya kamata da aka ci ba. Kan wannan batu kuwa kwamishinan yaɗa labaran na jihar plateau ya ce gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen kula da su. Waɗannan mutane ba wai an ce suna da ciwon ba ne. Wato abinci akwai waɗanda alhaki an ba su ana ciyar da su. Mai yiwuwa su ce abincin bai wadace su ba. A ranar Asabar da ta gabata ne wasu al'ummar jihar Plateau suka gudanar da zanga-zanga don jan hankalin gwamnati ta ba su tallafin abinci da ta yi alkawari. Bayan sun yi jiran gawan shanu a tsohuwar makarantar sakandaren gwamnati ta jihar Plateau a nan Jos ba tare da sun samu tallafin ba. Saboda Allah abin da laron ya mana ya yi kyau kenan. Mu mata an kulle mana maza. mu ba mu da abinci ba mu da komai mu talakawa saboda daga maganan azumi ya zo kuma sannan a kulle mu saboda Allah to mu kan gaskiya ba mu yadda ba abinci gwamnatin da ta iya tamako ko gida da gida a bada abinci ko kuɗaɗe. Layi yunwa za ta kashe ma, Ka wallahi gwamnati da ta taimaka mana. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce dama tallafin na marayu ne da sauran marasa galihu. Kwarai kuwa waɗannan mutane tun su aka yi. Duk gidajen marayu ashirin da ɗaya su ne aka ba su tallafin nan. A yau Litinin ne al'ummar jihar Plateau za su sake shiga killacewa karo na uku wanda gwamnan jihar Simon Lalon ya ce zai ba da bayani kan ko kwana nawa ne al'ummar za su kasance a killace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.